بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين فتل وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بانك يا أبوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya ƙaddara mana sake dawowa wannan wata mai albarka na watan Ramadan a yau muna ji ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da uku ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu miladiya domin ci gaba da karatun wannan tafsiri namu na alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a irin wata irin wannan na ramadan a kullum bayan sallar la'asar a wannan masallaci namu na tunawa da Sheikh Jibril Umar Jibril wanda aka fi sani da masallacin Triumph a nan Kano idan ban manta ba shekarar da ta gabata muna cikin suratul daha mun kai aya ta 83 akan wannan sura a cikin wannan sura lokaci ramadan ya ƙare muka kwana na ka wannan yake nuna kenan yau za mu tashi kan aya ta tamanin da uku a cikin wannan sura wadda aka fi sani da suratu tsaha inda allah madaukakin sarki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم على أثري وعزلت إليك ربي ترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم الساهرين فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم ربكم وعدا حسنا أفقال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخذ أخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا ولكننا حملنا أوزارا القوم فقدفناها فقذفناها فكذلك ألقى السامري نعم Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wa ma’a a jalaka an ƙaunika ya Musa, wa ma’a a jalaka an ƙaunika, me yasa ka gaggauta ka bar mutanenka ya Musa, ya kai annabi Musa. qala sai annabi Musa ya ce hum ala hum ula'i ala su waɗannan mutanen nawa suna bayana za su zo wa ajiltu ilaika rabbi litarda na yi sauri zuwa gare ka ya ubangiji na domin ka yarda da ni qala sai Allah ya ce da annabi Musa fa inna na fatanna qaumaka lallai mu mun jarrabi mutanenka min ba'dika bayan ka taho ka bar su wa adallahu musamiri samiri ya kasar da su ya halakar da su faraja Musa ila qaumihi nan take annabi Musa ya koma zuwa mutanensa gadbana asfa yana mai tsananin fushi qala yayin da yaje ya ce wa mutanensa ya qaumi ya ku mutane na alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasana shin yanzu ubangijinku bai yi alkawari da ku ba alkawari wanda yake kyakkyawa a faƙala alaikumul ahadu shin shi alkawarin ne lokaci ya yi tsawo am arattum an ya hilla alaikum ghadabun min rabbikum ko kuma so kuke fushin ubangiji ya sauka a kanku fushin ubangijinku ya sauka a kanku fa akhlaftum maw'idi kuka saba ma alkawarin nan qalu sai mutanen annabi Musa suka ce ma annabi Musa ma na maw'idaka mu ba mu saba alƙawarin ka ba bi malkina dan karan kanmu da raɗin kanmu walakin na ummilna awzaran min zinatil sai dai mu mun ɗauki zunuban wannan kayan ado din na mutane da muka ɗauko faƙazafnaha sai muka jefar da su fakazalika alƙasamiri haka samiri shi ma sai ya jefa abin da yake hannunsa a kan wannan kayan ado ɗin da muka taho da su wanda muka yaudara muka yaudari tsawa muka taho da su fa da lahum ijlan jasadan lahu qawaru fa qalu hadha ilahukum wa ilahu musa fanasi sai ya fitar musu da wani ɗan ƙaramin ɗan maraƙi wanda yake siffarsa an ƙera shi kamar ɗan ƙaramin sa lahu kuwaro kuma yana irin kukan da shanu suke yi faƙalu haza ilahu kuma ilahu musa fanafi ya ce wannan shine ubangijin ku kuma shi ne ubangijin musa ya manta ya tafi neman ubangijinsa allah maɗaukakin sarki anan yana ba mu labari gwagwarmayar da annabi musa ya da banu isra'ila yayin da allah yake hakaito mana abin da ya gudana tsakanin allah subhanahu wa ta'ala da annabi musa yayin da annabi musa ya riski ubangiji maɗaukacin sarki a miƙatin da suka yi za su haɗu inda allah a wani waje ce wa wa'adahu rabbahu salatina laila sannan ya ƙara mar kwana goma domin ya haɗu da shi to a wannan wajen da suka haɗu annabi musa ya gaggawa ya bar mutanensa domin yana tafiya tare da al'ummar banu isra'ila za a je a yi wani gani to inda aka je wajen wani masauki sai annabi musa ya tafi ya rigaye su domin shauƙin gana da ubangijinsa ya sa annabi musa ya gaggauta tafiya to yayin da ya bar mutanensa ya naɗa ɗan uwansa shaƙiƙinsa annabi harun a matsayin ya zama shine jagora wanda zai rinka kula da al'amarin bani isra'ila to yayin da ya je wajen allah allah madaukakin sarki sai ke tambayar su ya ce ma a ajalaka ai me ya ɗauke ka kai gaggawa ya kai annabi musa har ka bar mutanenka ka fita ka zo ba tare da su ba annabi Musa ya ba Allah madaukakin sarki amsa akan magana da yana yace hum ula'i ala asari ai su suna bayana wato da na taho su suna dabdani su ma za su dawo domin hum ula'i ala asari ai qadimuna yanziluna qaliban min al-quri da na basu a wannan kogon dutsen tsur din suna nan za su zo bayana nan take wa ajiltu ilaika rabbi litarda na yi gaggawa ya ubangiji na na zo zuwa gare ka litarda domin ka tsara yarda a gare ni a nan annabi musa ya yi gaggawa saboda shauƙin ganin ubangijinsa ya bar banu isra'ila a dutsen nan na tsoro domin ya gana da ubangijinsa to yayin da ya zo shine allah maɗaukakin sarki ya tambaye shi don me kayo gaggawa ka bar su ya ba shi labari ya ba Allah labari cewa ai su ma suna nan tafi bayana ba da daɗewa ba za su zo su same ni to sai ubangiji madaukakin sarki ya ba shi labari cewa ƙala yake fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika lalle mu mun halakar da mutanenka ko mun jarrabu mutanenka mun fitine su bayanka ai mun jarrabe su da jarabawa mun jefa musu fitina a tsakanin tsakaninsu sun zamanto ababen jarraba yayin da aka faɗa wa annabi musa haka kuma aka ce mishi wa azallahu mustamiri Allah ya bashi labari cewa shi wannan samiri ɗin daga cikin mutanen annabi musa ya ɓatar da su bayan annabi musa ya bar su kaga anan Allah madaukakin sarki ya bashi labarin abin da ya faru yayin da ya rabu da su yayo gaggawa ya zo ga ubangiji maɗaukakin sarki a wannan fatar wannan ɗan lokacin tsakanin barin annabi musa alaihi salatu wassalam da ganawa da allah marukacin sarki a nan musa samiri ya samu dama ya halakar da banu isra'ila ya karkatar da su daga bautar allah subhanahu wa ya kai su zuwa bautar ɗan maraki to yayin da annabi musa ya ji wannan فرجع Musa ila قومه ربنا astifa nan sai annabi Musa ya juyo zuwa mutanensa yana cikin fishi asifan fishi wanda yake mai tsanani bayan Allah madaukakin sarki ya ba shi labari to shi ne ya dawo ya kai kokkoluwa wajen fishi da kuma jin takaicin abinda banu Isra'ila suka aikata na hanyar ba su kula da umarninsa ba domin ya tafi ya amso musu a taura wanda a ciki za su za hukunce-hukunce da shari'arsu kuma ya zama ɗaukaka ne a gare su kuma ya zama cewa sun samu dahil wajen bautar ubangiji to gashi daga tafiyarsa kafin ya dawo ya canza suka canza abin da suke bi duk ganin abin da duk da ganin abin da Allah madaukakin sarki ya musu na ni'imomi tunda mutanen nan fa su ne suka fito a firgice Allah madaukakin sarki ya tserar da su daga fir'aun ya sa ruwa ya rabu guda biyu suka ƙeta tsakiyar ruwan suka wuce ya musu komai ya saukan musu da salwa da nono da kayan gashashen tsuntsaye da komai da komai duk wannan ni'imar da ya musu amma cikin ƙanƙanan lokaci cikin abin da bai taka kara ya karya ba wani ya zo ya musu magana ba tare da kawo dalilai kwarara ba kawai ya ce ga ubangijin ku wanda annabi musa shi ma ya ɓace mishi ya tafi neman shi ai ga shi ya zo Shi kenan kuma suka karkata suka ci gaba da bauta samu shi duk sun manta da irin waɗancan abubuwan da suka yi mishi to annabi musa halin da ya ga sun je shine Allah ya ba mu labari da cewa gazbana afa ya dawo cikin tsananin fushi yasa cikin damuwa da abinta ya afku bayan baya ne yana zuwa ƙala sai ce ya ƙauni alam ya idu kuma rabbukum wa'adan hasana ya ku mutanen mutane na shin Allah bai yi muku alƙawari ba wanda alƙawari kyakkyawa Allah madaukakin sarki ya yi muku alƙawari akan harshe na akan dukkan wani alkhairi za ku same shi a duniya da lahira kuma za ku sami kyakkyawan sakamako kamar yadda kuka gani ƙarara Allah ya bayyanar da ku kuna matsatsanta amma ya ɗaukaka ku ya fitar da ku daga hannun fir'auna ya sanya ku yanzu an halakar da abokan gabanku abokin gabanku na dindindin wannan wanda yake kashe muku jarirai in kun haifa maza yake bautar da 'ya'yanku yake sa ku cikin wahala na masifa to Allah ya muku maganin sa ya kashe kuma ya muku alkawari matukar kuka tsaya kan wannan addinin na ubangiji kuka rike za ku samu ɗaukakar duniya da ta lahira shin duk wannan alkawarin yanzu kun zubar da shi am arattum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum wasu suka ce am malamai ai bal yace a'a kuna so ne fushin ku ya mamaye ku kuna son ne Allah madaukakin sarki da wannan aikin da kuka yi ya ɗora fushinsa a kan ku ko kuma amɗin ta zama a matsayinta shin ko kuna son Allah maɗaukakin sarki ya yi fushi da ku shi yasa kuka aikata wannan a faɓala alaikumul ahad shin lokaci ne ya tsawo wajen yadda kuke ta sauraron alkawarin da Allah ya muku kuka ga har lokaci ya yi tsawon da bai cika muku alkawarin ba kuka ɗauki matakin da kuka ɗauka duk ni'imomin da ya muku a baya kun manta ko kuma a'a fushi kuke so ubangiji madaukakin sarki yayi da ku qalu to sai suka ba annabi Musa amsa tunda yanzu ya zo ya tambaye su yana bin su kaga wannan yana bin su cikin lalima duk da fushin da yake da shi annabi Musa da tsananin fushi ana bautata wa ubangiji madaukakin sarki amma da ya zo sai da ya ci gaba da musu da'awa kuma ya ci gaba da kiransu kuma ya ci gaba da bayyana musu hujjoji wannan shine halin masu da'awa shine halin annabawa da masu kira zuwa ga Allah annabi Musa da ya zo kaga sai ya musu uslubi mai kyau duk da fulki yace qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasana afa qala alaykum al-ahdu am aradtum an yahilla alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi kuka saba alƙawarina kuna son ne Allah ya samu ya sa fushi a kan ku ko kuma kuna ganin alƙawarin da Allah ya muku na nasara kun gaji da jira har yanzu nasarar ba ta zo ba da haka ya kamata ku canza layi haka kuke so ya musu magana wadda take ta hankali ta ya buƙaci a tattauna domin a san menene dalilin da ya canza ku wannan shine duk yadda ta ga mutane sun ɗauki wani mataki duk yadda ka ga mutane sun aikata wani abu in ka zo ba zagi da fitina da rigima ake ba a abin ake a hankali a hankali ha a kai gabar da za ta fahimci menene dalilin da ya sa, ko su su fahimci cewa me ya sa don me suka aikata wannan abu Ƙalu to su su bani isra'ila suka ce ai banu isra'ila dangane da suna ba annabi Musa hujja dangane da abin da ya faɗa musu sai suka ce ma akhlafna mau'idaka bi malkina ai ba mu saba ma alkawarin ka ba dan ra'ayin kanmu dan karan kanmu ba mu muka nemi mu saba alkawarin ka ba mutane fa da hankalinsu da komai da komai amma yanzu da abin da suke cewa duk da tunaninsu da wayewarsu da hankalinsu amma suna ganin wai ba ikon mu bane ba ba zaɓin mu bane ba sannan sai suka ci gaba da baiwa annabi Musa wani uzuri uzuri wanda ba karɓaɓɓe ba suna ba su labarin abin da ya ja su suka faɗa cikin wannan suna ba su labarin suna ba shi labarin cewa domin lokacin da za su fito daga banu isra'ila tunda su annabi musa ya faɗa musu cewa za su fito daga misira ya faɗa musu gobe da duku-duku za mu fita mu yi hijira ga baki ɗayan mu su ko mutanen gari ga baki ɗaya ƙifta da suke zaune da su ba su san wannan labari ba su suka sani to sai suka yi amfani da wannan dama kowa zai je wajen makocinsa ya ce da Allah gobe za mu fita idin mu za mu fita taron mu na shekara shekara in kana da wani kayan kwalliya na zinariya ko na azurfa ka ara mun in fita da shi kaga wannan laifi ne domin yaudara ce da siyana, sun san fita za su yi su bari kawai irin wannan ne kura tsira da na bakin ki suna so su fuzgi wani abu na banu isra'ila na kai kibtsawa su wuce da shi saboda zaluncin da yahudu saboda Allah ya yi shi da san duniya da san cin zali da san zalunci tun da har zuwa yanzu haka yahudawa suke to wannan abin da suka ɗauko shine suke ba annabi musa labarin cewa wannan abin da muka ɗauko muka taho da shi to shi ne muka zo muka tattara muka jefar da shi muka yi rami mun haka muka jefa domin shi a wata isar shi samiri sai faɗa musu cewa ai wannan abin da kuka ɗaɗɗauko yana wajen ku shi sa annabi musa ya daɗe bai zo ba don haka laifi ne da zunubi ku tara shi in kuka tara shi mu zo mu jefa shi mu kunna mushi wuta shi kuma yana so idan suka samu wannan zinariya ɗin da wannan azurfa ɗin suka tara mushi su suka kunna musu wuta shi zai yi durowin ɗin wannan ya narka tunda ya zama narkakken zinariya ya maida shi kamar dan maraki saboda yana so ya yi amfani da wannan dan marakin da wannan abin da suka yi na zinariya wanda aka haɗa shi da kayan ado din nan ya ribace su ya ci gaba da bautata mushi shi yasa suka ce walakin na humilna auzaran min zinatil qaumi sai dai mu mun ɗauko auzaran laifuffuka zunubin da muka ɗauko saboda ai aro suka yi amma da niyyar idan sun taho da shi za su cinye wannan abin na ado muka ɗauko muka taho da shi faƙazafnaha sai muka jefa shi cikin wuta domin neman kuɓuta daga wannan laifin na zunubi wa kazalika alqa samiri shi ma samiri sai ya ɗauki abin da yake hannunsa na wannan ƙabbatin inda ya ɗauko na tsawon inda dokin ko godiyar jibril alaihi salam yayin da za a halakar da fir'auna sai ya ɗauko inda ya taka domin ya ga wannan dokin duk lokacin da ya taka wani waje to wajen nan ko ba tsirrai sai tsirrai ya fito wato wani abu ne da yake rayar da abin da yake matacce to wannan sai ya jimka ya ɓoye to yake so ya yi amfani da su da suka jefa yi wannan butun wannan ɗan abin shi kuma abin da ya jinko na wannan ƙasar sai ya jefa a ciki shi yasa sai Allah ya ce sai suka ce wa annabi Musa fa kazalika alqa samiri haka samiri ya jefa abin da yake hannunsa wanda zai zo ya mu labarin sunan ba su san dai abin da samiri ya jefa ba shi wannan samiri din mutane malamai sun yi ta magana a kansa wasu ka ambata shi samiri sunansa musa bin zafar wasu kuma sun ce a'a samiri din ba baya cikin banu isra'ila yana cikin kiftawa yana da wata a ƙauye kusa da misra samira a nan garin su yake to yana shigowa shi ba kifte ne yana wa banu isra'ila aiki har ya zama tare da su to da yayin da ya su taho sai ya taho daman shi can a garin su bautar dan maraƙi suke to har yanzu da yayi imani da annabi Musa yayi imani ne da annabi Musa da baki amma asalin wannan san bautar dan maraƙi din tana cikin zuciyarsa wasu kuma suka ce a'a dan banu Isra'ila ne a kuma sunansa ma Musa ibn Zafar kuma a cikin su yake amma dai abin da yayi dinnan daman akwai halin kafirci a cikin shi shi yasa sai fito musu da wannan dan maraki sai Allah ya bamu mu labari yace fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu kuwa fa akhraja lahum ijlan jasada sai fitar musu da wani dan karamin sa ijil shine karami wanda yake sa ba babba ba jasadan wanda gashi yana da jiki an kera shi an bitin an da shi bitin bitini lahu kuwaru kuwar shine kukan saniya malamai suka ce to ya aka wannan abin yake kukan saniya shi yasa wasu suka ce da ya jefa wasu malamai suka ce da ya jefa mushi wannan kasar da ya ɗauko sai zaman to kamar mai rai yana kuka wasu suka ce a'a yana nan ba rai ne gare shi ba iska ce ya mushi baki ya yi wata hikima yadda ya sa a wajen duburarsa ya buɗe ya yi ƙofa inda iska yake shigowa sai iska ya biyo ta bakinsa to sai su rinka jin kuka to wannan wuɗin da yake sai to kamar kukan sa ne yake yi to sai suka ce sai fitan mana da wannan ɗan maraƙin yana kuka irin wannan faƙalu sai ce da su haza ilahukum wannan shine abin bautar ku wa ilahu musa kuma shine abin bautar annabi musa wannan shine abin da faƙalu suka ce ai samiri da wanda suka yarda da ra'ayinsa domin da ya ja wasu mutane daga cikinsu sai suka zo suka ce wannan shine ubangijinku kuma shine ubangijin annabi musa fanasi ai taraka ma kana alaihi wa tafzi'an wa nasi alaihi min al-islam fanasiya ai taraka ma kana alaihi min al-islam ya'ni samiri sai manta duk abin da yake na musulunci ya manta duk abin da yake na addini ya bi wannan bautar dan maraƙi din to Allah madaukakin sarki ya musu raddi domin ya nuna musu cewa abin da suka yi din nan akwai gidadanci a ciki ya bayyana wautarsu da kuma yadda hankalinsu ya tafi sai ubangiji madaukakin sarki ya ce أفلا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال na'am sai Allah ya ce fala ya rauna Allah ya rji'u ilaihim qawla shin yanzu ba su gani ba baya mayar musu da magana wala yamliku lahum darran wala naf'a ko baya iya mallakar cutar da su ko amfanar da su duk su gani wannan ba zai iya ba Allah madaukakin sarki ya ba mu labari anan cewa a da suke bautata na dan maraƙi din shin ba sa gani duk abin da suke tambaya a wajen shi baya amsa musu in suka yi magana da shi ba zai ba su amsar abin da suka faɗa ba wato wannan yake nuna ɗaya daga cikin gajiya wasta na bai dace zama ubangiji ba ta yadda baya magana wannan yake nuna kenan siffar yin magana ta tabbata ga ubangiji madaukakin sarki domin ga wannan ana ce mishi ɗaya daga cikin dalilan na hankali da ya kamata mu kalla mu gane shi ba abun bauta ba ne ba in kun yi man magana ba zai amsa ba bai ma san me kuke cewa ba abu na biyu kuma ga shi zai iya mallakar da ya amfane ku ko ya cutar da ku ba la a duniya wala a lahira ba zai iya amfanar da ku ba ba zai iya cutar da ku ba a duniya da lahira shi yasa ibnu abbas Allah shi yarda da shi yake cewa a'a wallahi na rantse da Allah wannan kukan da yake yi iska ne yake fita daga cikin yake shiga daga cikin duburansa sai ya fito daga bakinsa sai su rinka jin sautin wato wannan ba shi yake magana ba iska ne yake yin wannan Allah madaukakin sarki ce wala qad lahum harunu min qabl kuma haƙiƙa annabi harun dan uwan annabi Musa yayin da shi ne shugaba shi aka halifantar tun kafin nan ya ce musu kafin ma annabi musa ya dawo ya ƙauni inna ma fitintun bi da ya ga sun koma bautar ɗan maraƙi sai ce ya ku mutane na kaɗai an fitine ku ne an jarrabe ku ne wa inna rabbakumur rahmanu lalle ubangijinku shine ar-rahman ne yawan gafara fattabi'uni ku bi ni ku tsale samiri din can wa ati'u amri ku yi da'a dangane da umarni na annabi haruna kenan yayin da yake a matsayinsa na shugaba wanda annabi musa wakilta kuma annabin allah mursali a cikin su da ga wannan barnat ta afku samiri ya zo musu da abun bauta da baki ɗaya sun duƙufa akan abun bauta suna bautata mushi bai tsaya ya kame bakinsa ba ya yi shiru a'a asar da ya musu da'awa ya ce yanzu ku mutane na duk wannan abin da Allah madaukakin sarki ya muku za ku koma kuna bautar dan maraki ya ba su labarin cewa fitina ce wannan kawai ubangijinku shine wanda ya halitti komai yake kaddara komai shine wanda ma'abucin al'arshi da haka ku bi ni ku mun da'a akan abin da na umarce ku na ku koma bautar Allah da kuke yi shi kadai ku daina bautar dan maraki qalu sai suka ce ma annabi harun lan nabraha alaihi ashifina ba za mu taba barin bautarsa ba hatta yarji a ilaina musa har sai annabi musa ya dawo zuwa gare mu kaga wani bata sai suka ce duk abin da annabi haruna ya faɗa musu na wa'azi ba za mu ji ba ba za mu biyo ka ba to inda ba san bata suke ba ba batattu ba ne ba ai yasu ce to bari mu shiru ko ni tawaqquf alal aqalli mu kibautar dan maraki ko mu kibautar abin da suke kira mu na ubangiji sai mu tsaya a tsakaki idan annabi Musa ya zo ya ba mu labari sai mu ga ina za mu yi wannan ai shine hankali in ma so suke tunda ba su yarda da magana annabi Harun ba amma saboda san su da bata da san su da barna da san su da bautar wani Allah domin tun a baya da suka ga ai mun karanta yayin da suka zo yanzu mutane suna da bishiya suna rataye su ma suka ce iji Allah na ilahan kama lahum aliha sai suka ce annabi Musa mu ma sanya mana abun bauta kamar yadda suke da abun bauta kaga wanda yake nuna kenan a can kokon zuciyarsu daman akwai san shirka da ƙasa shi yasa yayin da shirka Musa samiri da yazo bai wani wahala ba samiri da yazo bai shiga cikin tashin hankali ba yana zuwa so yana yin da'awa yace wannan shine abun bautar ku annabi Musa ya tafi yana neman shi a wani waje shikenan sai suka bi idan mutum daman zuciya shi banna take so to duk wani kankanan dalili in ka kawo mishi sai ya zo idan zuciyarsa ta karkata a kan san bata da barna to baya bukatar sai ka sha wahala wajen hujja da ka kawo ɗan abu kaɗan wanda mai hankali zai san shirme ne to shi sai amsa ya bi daman za mu ke takar da mu sai suka ce ba za mu daina bauta wannan dan maraƙin ba suka saba ma annabi harun suka ma yaƙe shi suka kusan kashe shi ba ma da ma haka kawai suka bari da shi kenan a'a sadda suka yaƙe shi suka kusan kashe shi sai Allah madaukakin sarki ya ba mu labari yayin da annabi Musa ya zo kuma ya ce musu تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت Musa bai dawo a matsayinsa na annabin Allah shugaba kuma ya san ya naɗa shugaba wanda kafin ya zo ya ce ya haru na kulusni fi kauni ya kai annabi haru ka zama halifa a cikin mutane na kafin in zo kaga al-mas'ulul awwal abin tambaya na farko a cikin wannan mutanen wanda za a fara tambaya shugaban da ka ba shugabanci ka tafi domin shine ra'asul qaum shine shugaban mutane yasa annabi Musa yana zuwa ya samu dan uwansa Harun yace ya Harun ya kai annabi harun ma ma'ana aka izra aikahun ballo. Allah tattabi'ani me ya hana ka yayin da ka gansu sun bata baka biyo bayana ba ka faɗa min ai kana ganin kamata yi kana ganin sun bata laifin da annabi Musa ya fara tuhuma annabi Harun bai fara tuhumarsa ba bai fara maganarsa me yasa ma baka hana su ba ma kafin a zo nan bai fara cewa me yasa ma kaga suna yi ba ka yaƙe su ba a'a sai fara cewa me ya ma lokacin da kaga sun ɓata baka biyo bayana ba tunda harkar shirka harka ce abu sai babban abu to me yasa baka biyo ni Abuja ba ka zo ka faɗa min da sauri ka ce mun mutanen ma sun ɓata sai in dawo A afa ta amri shin ka taɓa al'amari na da nake ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabila al-mufsidin haka ne alkawari da kai na ce ya kai harun ka zama khalifa a cikin mutane na wa aslih kuma yi dukkan wani gyara yi dukkan wani abin da yake nagarta wala tattabi sabilal mufsidin kada ka sake ka bi hanya wanda suke batattu kada ka bi hanyar waɗanda suke ba su bata al'amura to sai ya ambata musu wannan abin don alkawarin da suka yi da shi ƙala ya na umma annabi harun sai ce ya buna umma yayin da annabi musa yake faɗa mushi wannan daman ya kama geminsa da hannu ɗaya gashin geminsa ya kuma kama gashin kansa da hannu ɗaya ko kuma wasu ka ce gashi ne na larabawa ba irin mu ba kururu gashin ya zubo ƙasa ya haɗa gashin kansa da ya sauko da gashin geminsa da ya sauko ya riƙe waje ɗaya wanda kuma larabawa da turawa da banu isra'ila duk wannan zai iya faruwa mu ne ba za ka iya cewa ba ko ka haɗa ka kama gemun mutum haka kuma ka haɗu da gashin kansa amma su za ka iya gemun su yana yin tsawo haka gashin su yana saukowa za ka iya haɗa da gashin kan da gashin gemun duk ka riƙe shi to ya haɗa gashin da ya kama shi a lokacin ya riƙe yana girgizawa kaga anan dai annabi Musa ya yi usulubi guda uku domin yawa mutum uku magana ya fara da banu isra'ila mun ji usulubin da ya musu na hikima domin da yawa daga cikinsa akwai jahilai akwai marasa ilimi akwai yan tamori akwai yan abin yarima a shakiɗa to su suke ban magar usulubi amma da ya zo an usulubi da zai tattauna da annabi harun sai mishi da zafi ya riƙe shi ya girgiza kansa yace ka saba me yasa baka bi ni ka faɗa mun? ce ka saba alƙawarin da nayi da kai ne to da ai shi annabin Allah ne ya sani masani ne ya san komai ya san batan wannan duk abin da aka ya san hakika abin nan ba taccen abu ne ashe tsakanin da'awa da mai ilimi da waɗanda suka gaba gari akwai bambancin usulubin da ya kamata mai da'awa ya wannan shine fiqhu da'awa da malamai da ɗalibai masu karantarwa suke tsuntsuntowa a cikin da'awoyi da labarai da Allah madaukakin sarki yake bayarwa a cikin alkur'ani na annabawa Shi shine anan za ka gane ya za ka yi tunkari al'umma da kuma wani mustawa wani matsayi suke ko me kamata ka tattauna da su to yayin da annabi harun ya ga abun sai ce kala yake yabna umma domin ya ɗan sassauka musu ce ya kai ɗan mahaifiyata domin faɗar wannan shaƙiƙinsa ne jumhur malamai sun ce annabi harun da annabi musa wasu ɗaya ubansu da to amma bai ce ya akhi ba ai bai ce ya kai ɗan uwana amma sai ce ya bana umma ya kai ɗan mahaifiyata domin ya ambato mishi uwa tare da cewa shakikinsa ne domin ambaton uwa a nan gun zai zamanto mutum ya fi kusa da ya tausaya musu ya ɗan tattauta musu ya bi shi a hankali sai ce ya bina umma la ta'khudh bi lihiyati wa la bi ra'si kada ka cire min gashin kaina kuma kada ka cire min gemuna wannan jan da kai wannan shine uzuri da annabi harun yake ba annabi musa yace la ta'khudhu bi lihiyati wa la bi ra'si to uzurin da zai bayar sai ya ce dangane da uzurin da ya ba shi amsa yace inni khashitu an taqula farratta baina bani isra'ila wa lam tarqub qawli wa inni khashitu yace inni khashitu ina jin tsoro ne an taqula kakka zo ka ce farrattu baina bani isra'ila na raba bani isra'ila kashi biyu walam tarqub qawli kace ban kula da maganar da ka faɗa mun cewa ka in raba kan al'umma annabi harun uzurin da ya bayar kenan ni abu shi annabi uzurin annabi harun duk da ana shirka tunda akwai lokacin da annabi musa zai dawo ya hana wannan shirkar to ya kamata da ya raba kan al'umma kashi biyu gare ya basu na wannan lokacin suna shirka a annabi musa ya zo wataƙil kiyaye ne zai kiyaye abubuwa kamar haka na farko zai kiyaye raba kan al'umma domin da ya kwasa mutane ya ce mu bi annabi Musa to wasu mutane za su imani da shi su bi shi wasu mutane za su zauna wajen samiri yanzu al'umma sun zama tawaga guda biyu ƙungiyoyi guda biyu yanzu in aka dawo sai dai a yaƙi ko a gamza faɗa a zubar da jini a raba kan al'umma a samu matsala to wannan ya ji tsoro shi sa malamai suka ce a nan ma akwai fikihu yawa daga cikin malamin suna kawo wannan gabar su ce ashe mai da'awa ya kamata ya rinka kallon menene ba zai raba al'umma ba in har an bar shirka na dan wani lokaci wanda ake tunanin don za ta domin inda shirkar dawwama za a yi ba za a ce za ta raba al'umma ba a kyale ta za a yi faɗa a kanta to tunda an bar ta dan an san za a zo a yi maganinta to ashe kenan wannan yake nuna mana cewa don wani ɗan abu na furo na fiƙihu don wani ɗan abu da aka samu saɓani wannan bai kamata ba in ja masallaci na wannan in ja masallacinsa in ja tawaga ta wannan su ja tawaga su don wani abu wanda bai kai ya kawo ba wani abu wanda za a iya tahammulinsa domin a nan ga annabin Allah ya ce kawai abin da ya ji tsoro ya ƙi tsayawa ko ya bi annabi Musa ko ya tsaya a yi rigimar don kai ya raba al'umma ƙungiya guda biyu a ce ga ƙungiyar kaza ga ƙungiyar kaza mu kuma mu a yanzu wannan shi ya fi komai sauƙi inda a ce in an yi ƙungiyar ba ta babu, ba faɗa da juna ba gaba da juna ba faɗa da yaƙar juna to da suka ce wani abu ne na usulubi na da'awa ni na ce kaza ni na ce kaza shi yasa wanda suka fahimci ƙungiyoyi dan wancan ya kafa wancan ya kafa ba ana nufin yaƙi da juna ba da faɗa da juna da tashin hankali ana buƙatar ni in kama nan sai ka kama nan wancan ya kama nan amma mu guda ɗaya ne ba tashin hankali ba faɗa ba ƙiyayya inda wani abu na kurakurai to nasiha da wa'azi da faɗakarwa shi yake maganin irin waɗannan ababe na kurakurai irin waɗannan ababe na laifuffuka da ake yi walam tarqul qawli ka zo ka ce ai ban kiyaye umarnin ka ba lokacin da ka maida ni khalifa kaga annabi harun anan ya kasance wani mutum ne mai haiba wani mutum ne mai da'a ga annabi musa to da'ar ta jawo ya tsaya kamar yadda ibnu abbas ya faɗa ya tsaya akan haka to sai annabi musa ya juya zuwa wajen mutum na biyu ko bayan annabi harun tunda ya tambayi mutane da baki ɗaya sun yi man nuni da cewa su ma fa halakar da su aka yi ya koma kan annabi harun yanzu ya ga uzuri na annabi harun da ya bashi to yanzu sai koma wajen musa as-samiri ko as-samiri قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك كونت لي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا يكاف وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم فلننكفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما نعم قال سي النبي موسى يتي فما خطبك يا سامري to me labarin ka me ya faru ne ya kai tamiri qala basurtu bima lam yabsuru bi sai tamiri yace na ga abinda ba su gan shi ba na lura da abinda ba su lura ba qabattu qabdatan min athar rasul wannan abinda na gani wanda ba kowa ya gani ba to shine sai jawo sai na yi jinƙa na jinƙi daga cikin wannan gurbin na takun wannan annabin manzo ɗin, wannan manzo ɗin da aka aiko fa ha, sai na jefar da ita na watsa wa kazalika sawwalat li nafsi haka raina ya raya ni haka kawai na ga damar yi ga da yayin da annabi Musa ya ce wa insani me ya ka ka aikata wannan aiki me ya sanya ta? ta kauta kai daga abin da na barku na bautar Allah ka aikata abin da ka aikata kamar yadda Muhammad bin Ishaq ya rawaito daga Ibn Abbas yace sami ya kasance wani mutum ne daga ahli Bajarma kuma daga cikin mutanen da suke bautatawa dan maraki sanuwa wannan san bautar saniya din ya shiga cikin ransa sai zo ya bayyana musulunci tare da banu isra'ila kamar yadda muka faɗa ya ce sunansa musa bin zafar wasu kuma kamar yadda ƙasa da ya faɗa ya ce ya zo ne daga ƙarya samira ƙala sai ce da annabi musa dalilin da zai kawo da annabi musa ya tambaye shi to kai me ya sanya ka ka aikata abin da ka aikata me yasa kai wannan abin qala yace basurtu bima lam yabsuru bi ai ra'aytu jibril hina ja'a li halak li ga fir'aun naga abinda basu gani ba bi ma'ana naga jibril yayin da yazo halaka da fir'auna yayin da yazo akan doki godiya ya ga an nuna mushi jibril alaihi salam akan wannan godiyar sai ganshi to faqabattu qabdatan min atharir rasul ai sai na jinka daga asalin wannan gurbin da godiyar dokin nan nashi ko godiyarsa ta taka to wannan sawun nata sai na jinki wani abu wannan shine abin da yake fassarar mashhur wanda ta shahara da yawa daga wajen malaman tafsiri ala mujahid fa qabatu qabdatan min asar rasul sai na jinki daga ƙarƙashin kofatar dokin jibrilu domin walƙabba mil mil'ul in aka ce shi ne mutum ya cika hannunsa da yashi fa ha. Ai alqa ma na fi yadihi ala ulliyati bani isra'il sai wannan abin da na jinƙa ɗin, sai na jefa shi akan wannan kayan ado ɗin. da su banu isra'ila suka ɗauko a hannun mutanen tsibtsawa yanzu suka sanya mushi wuta to shine sai na watsa shi a kansa dandanan sai juye sai zama ɗan maraƙi ɗan maraƙin yana da jiki wanda yake yana kuka wa kazalika kawwala fi nafsi yace wannan haka raina ya raya mu haka raina ya kyautata mun ya bani sha'awa na so haka kawai na aikata kawai raɗin kaina ne ba tare da wata hujja ba kawai na yi haka to sai annabi musa ya ce da shi ƙala fazhar sai sai ƙala ya ce fazhar fa inna laka fil hayati an taqula la misal kaga anan khitab da yi wa samiri ya bi shi a hankali shi ma ba irin na annabi harun ba haka yace ma khatbuka ya sami me ya faru ne har haka ta kasance ya kai sami bai kama shi bai girgiza shi ya ne ya cire gaki saboda malamai wasu malamai suka ce in ma dai saboda shi ba dan kabilarsu su bane ba ya shigo ne kamar yadda suka ce da wata kabila ya shigo shi yasa to shi yana buƙatar a shi a hankali sanda dokokin da suke kan banu isra'ila ba sa kan shi wasu ka ce a'a domin shi yana daga cikin maziya har kullum maziya suna buƙatar a bi su a hankali wajen tattauna da su akan wata matsala wataƙila bai gane ba ake so a tattauna da shi amma da annabi musa ya fahimta gatse ma ya yi da rashin arziki domin ba wani kala qabattu bi qabdatan min asarin rasul fa nabastuha wa kadhalika yace sawwalat li nafsi kaga wannan akwai maganar rashin da'a a cikinsa to yana buƙatar yanzu kuma a yi mishi ba. ya ce ni kawai na jinƙe abin da ake jinƙe daga sawun dabbar mala'ika jibril kawai na watsa a cikin wannan kayan ado din haka na ya raya mun kawai na yi kaga wannan bakan magana ce mutum ka mishi magana ya ce kawai haka na ji ya dace in yi na yi saboda isa da tinƙahu ƙala sai annabi musa ya ce fazhar fa inna laka fil hayati an taqula la misas yace to tafi fita daga cikin mu a matukar kana raye kuma an taqula la misas duk wanda ya matso kusa da kai haka zaka ce mishi ba za ka taba ni ba ba zan taba ka ba kada mu gogi juna ba na son ka taba ni ba na son in taba ka ai kamar yanda ka ɗauki wannan sawun ka jefa ka sanya shi wannan na cikin sawun dabbar mala'ika ka yi amfani da shi to wannan ukuba haka uqubar ka za ka kasance a duniya kai ma a fitar da kai daga insijani a fitar da kai da ɗan adamtaka ka ƙyamaci kowa Allah ya sanya a ɗabi'a ya ɗabi'antar da kai ba ka so ka zauna kusa da kowa ka gona babban musiba ce Allah ya jarrabe shi da cewa ba zai zauna ko mutum ɗaya zai iya zuwa kusa da shi zai fita cikin dokar daji zai so ya ga kowa ko baya son kowa ya gan shi ko da tafiya wani ta haɗa shi wani mutum ya zo zai gan shi zai talle da gudu yana cewa la misasa la misasa ba za ka taɓa ni ba ba zan taɓa ka ba ba za mu goji juna ba ba za ka ganni ba ba zan ganka ba sai fita da gudu wato azabar da annabi Musa ya roƙar ma Allah ya mar Allah ya fitar da shi daga cikin mutane ya je ya rayu shi ɗaya a jeji da dabbobi da abubuwan kuraye da komai can ciki ya rika rayuwa haka ba zai taɓa rayuwa da mutum biyu ba ballantana ma ya sami yadda zai yi ma ya ɓatar da wani bayan wannan shi ya tafi doka da da ya ga mutum ɗaya ya tafi falla zai da gudu yana cewa la misal ai ba zan taɓa mutane ba ko ba za su taɓa ni ba wa inna laka maw'idan kuma in kana matukar din rayuwar da za ka yi a duniya haka za ka yi ta yi kana gudu kai ɗaya duk wanda ka gani ka ƙara falla da gudu kuma kana da alƙawari kana da inda Allah ya alƙawari ranar tashin alƙiyama za ta zo la tukhlafa wanda ba za ka taɓa saɓawa ba za ka taɓa ƙin zuwa ba wato haka za ka yi ta yi har ranar mutuwarka har ranar da Allah zai tashe ka ko baka isa ka ce ba za ka tashi a gaban ubangiji madaukakin sarki ba kuma wanzur ila ilahika kalli wajen wannan abun bautan naka allazi zalta alaihi akifa wanda baka guje ba ka tsaya kana bautarsa wannan dan maraƙin da ka tsaya a kansa kake bautarsa dare da rana to kallashi yanda za mu ƙona shi yanda za a yi mishi abin da aka yi mishi to ka duba wannan lanuharriqannahu yace wallahi lalle za mu shi kona mai tsanani sun malanan sifannahu yamma na nasafa sannan mu shekar da shi mu watsa tokarsa a cikin kogi shikenan an gama da shi mu narkar da shi narkarwar da ba wani ɗan tsinci duk ƙanƙantar abu ba za a riƙe ba a jikin wannan kayan adon da za a yi amfani da shi sai ya zama doka siryan in ya zama toka siryan sannan kuma mu ɗauki wannan tokar da baki ɗaya mu watsa ta a cikin kogi shi kenan ta tafi kaga wannan shine uqubar da Allah madaukakin sarki yayi ma sai ce inna ma ilahukum Allahu allazi la ilaha illa kadai abun bautar ku shine Allah wanda babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi wasi a kulla shay'in ilma wanda ko ilimin komai komai da ka gani ilimin Allah ya yalwace shi ba wani abu wanda zai fake ga ubangiji madaukakin sarki yasa a wani waje sai a haƙa bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulli shay'in adada wa la ya'zubu anhu mithqalu dharra wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa wala habatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin Allah madaukakin sarki ayoyi da yawa da suke nuna iliminsa ya yalwaci komai kuma yana kallon komai kuma duk abin da yake gudana yana gudana a faruwarsa sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا الله ملك الجنسان كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق ma karsaba kamar haka ne muke labarta ma labaran abubuwan da suka gabata abubuwan da ya faru ba ta nan ya manzo sallallahu alaihi wasallam haka muke ba baka labarinsa annabi muhammad bai halarci isa annabi musa da harun da samiri da bautar dan maraki ba bai halarci kissar fir'auna ba bai halarci kissar duk annabawan da suka fice to amma haka Allah madaukakin sarki yake ba shi labarin su ɗaya bayan ɗaya wa qad atainaka min ladunna dhikra haƙiƙa mun baka daga wajenmu zikiran alqur'ani mai girma inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun man a'rada anhu duk wanda ya kauda kai gabarin alqur'ani gabarin bin dokokinsa fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wuzra lalle ranar tashin alkiyama zai ɗauki laifinsa da zunufansa na barin duk abin da ya aikata na saba ma alkur'ani khalidi na fihi zai dawwama a cikin wannan laifin da ya aikata wa sa'alahum yawmal qiyamati humla sir ranar tashin alkiyama ya ya munana ya zamanto wannan shine kayan dakonka a ranka kayi dakon laifi kayi dakon zunubi kayi dakon saba ma alkur'ani to wannan sir da wannan kayan dako ya zama na laifi ne Allah anan yana ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa hakika irin wannan labarai na annabi Musa da abin da ya gudana tare da shi da Fir'auna da abin da ya gudana da rundunarsa na umarni da abubuwan da ya wakana Allah yana baka labari ne yanda abin ya faru ba tare da ƙari ba ko da rabi kuma hakika mu mun baka wannan alkur'ani wanda babu wani bata da yake zuwa mushi la ta baya wa ta gaba wanda Allah ne ya saukar da shi duk wanda ya ƙaryata alkur'ani ya juya baya ya daina bin umarnin alkur'ani ya nemi wata shari'a sabanin alkur'ani to hakika wannan ya bata kuma zai shiga cikin wutar jahannama domin zai zo ranar tashin alkiyama yana ɗauke da laifinsa yana ɗauke da abin da ya aikata ko ba zai kaucewa daga wannan abun ba ba zai rabu da shi ba zai zo da dakon duk abin da ya aikata duk abin da ka shuka shi za ka girba ranar lahira kuma za ka ɗauko kayanka da kanka ba yadda za a ka kubucewa abin da ka aikata kuma ina ganin sai mu tsaya nan gun abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka taimake mu ka taimaki ƙasar mu Allah ka taimaki shugabanninmu ka ba su ikon yi mana adalci Allah ka tsare mana imanin mu da addinin mu da mutuncin mu ya zal jalali wa ikram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh